salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim إخبارها في الاختيار كن وفي الضروري أداء والاسم والاسم إيقاؤها في الاختيار كن wato aukar da sallah a cikin muktari riba ne a cikin laluri akwai ada'i wal ismi da kuma zunubi a cikin laluri akwai al'ada'u wal ismu mutum ya yi sallah kan lokaci shine ma'ana ma da wal gulmu ga kuma riba wal ismu kai idan mutum ya yi sallah cikin laluri akwai al'ada ya yi adai ya yi sallah kan lokaci sannan wal ismu sannan ga zunubi mutumin da ya sallah kan lokaci kuma zai yi zunubi to kaga wasu daga cikin malikiya suna ganin in kayi kan laluri kayi kan lokaci amma kuma duk da haka ka yi zunubi kun gane ku wasu muna ganin tun da dai ka yi sallah kan lokacin da Allah ya ajiye maka babu zunubi a kan shi sai dai kawai ladan ka ne ya na illa li uzri mislu haidin aw siba aw nawmin aw ma wa aqalin za aw igma igma na wa aqalin zahaba sai dai akwai uzuri kuma mutum ya yi sallah kan laluri wato ya yi zunubi sai dai inda uzuri menene uzuri misul haila ce uzuri shine misalin haila ba ko kuruciya an gane ku ya zama to lokacin shi dan karami ne yaro bai balaga ba ba nan wajen in yayi sallah kan lalori da yin dalili ba aw raumi ko kuma bacci yayi a lokacin nan au ijma'i bacci ya sanya yayi sallah kan lalori ko farfadiya wa aqalin zahaba da kuma hankali ya tafi ila ya shi. Sannan nisyan sanan nisyan ko mutum ya manta bai yi sallah kan lokaci ba sai lokacin da luri sai ya tuna gane ya manta bai yi sallah kan kan lokaci ba bai tuna ba sai lokacin da luri sannan kufre sannan akwai kafirci a lokacin nan lokacin muktari bai musulunta ba lokacin muktari kafiri ne shi sai da lokacin muktari ya wuce aka shiga laluri sai musulunta an gane ku a na wadda ya yi laifi da yi laifi ba sannan sai ridda daidai lokacin muktari sai ya yi ridda bai dawo musulunci ba sai lokacin laluri la sukuli banda maye hmm. a ga inda maye ne mutum ba shi da uzuri an gane ku wato daidai wannan lokaci na laluri sai ya sha giya ko kuma ya sha giya lokacin muktari bai warkace ba sai lokacin laluri ba shi da uzuri wa qaddara tuhuru li da kufri wato ana kaddara tsarki ga wanda ba kafirci ba ana kaddara tsarki ga wanda ba kafirci ba yake nufi a nan wajen wato kowanne daga cikin wayannan eh, da abin da ya shafi mantuwa da abin da ya shafi haila da abin da ya shafi rafkanuwa da hauka kowanne daga cikin wayannan ana kaddara tsarki a cikinsu amma shi abin da ya shafi kafirci ba a kaddara tsarki me yake nufi ana kaddara tsarki idan mutum ya manta bai yi sallah a muktari ba sai ya tuna a laluri to zai yi wannan sallah ko bai yi zunubi ba to za a kaddara to bayan ya tuna din sai ya tsarki tukuna in tsarkin alwala zai yi alwala in wanka zai yi na jaraba ya yi wankan jaraba to idan an yi alwala sai a duba wani a lokacin da ya rage idan ya zama to an yi alwala sai ka duba to lokacin da ya rage za a iya yin sallah ba zai yi a yi sallah ba lokaci ya riga ya wuce an gani a nan wajen sai a ɗauka cewa to kenan wato a tun da in ya yi tsarki din lokaci ba zai rage mishi ba lokaci ya riga ya wuce to a nan wajen ba a cewa ya samu sallah a cikin laluri kuma zuwa ba a cewa ya samu sallah amma abin da ya shafi kafirci shi ba a kaddara tsarki in dai mutum ya kafirta in dai mutum daidai wannan lokacin wato ya kafirta a mustari sai ya dawo a laluri ko da da ya tsarki ba in dai ya riga ya dawo to za mu doka ya samu zai yi sallah ta wani lokacin ko da da yi wanka ba an gano wani ku? in ya zo in ya yi wankan ko da ya yi wankan lokaci ya wuce ya dai musulunta kan lokaci kuma jini? aha a zai sallah amma wai samun sallah za mu ce ya samu sallah ne sai samu sallah da su lokaci ya riga ya wuce bai samu adari ba an Ya. bai samu adari ba amma shi kafiri ya samu ko da bayan ya yi tsarki lokacin ya wuce ya samu kudi akwai sauran kurka da amma ya zama to in yi wankan jaraba in yi wanka irin na kuma ya tsarki ne zai tarar da lokaci ya riga ya tafi ba ba kurka da shi kenan ba ba a gani sai dai a gani وأفقد المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان وإن غفل wato uzurin hasala uzurin da ya tabbata uzurin da ya faru wa asqal kudurata, ya kayar da abin da aka riska uzuri wanda ya tabbata ya kayar da duk abin da aka riska an gani na'am yawa inda akwai uzuri to ya kayar da wannan abu Na nau ban da bacci au siyano yawa inda bacci ne mutum ya yi. har ya zama to ya kayar da wannan ya ya sanya lokaci ya wuce to wannan duk da ya tuna duk da ya farka daga bacci zai yi yayi yi wannan sallah din ko kuma mantuwa aw in gafara ko in ya rafkana sai ya tuna duk sanda mutum ya yi rafkana sai daga baya tuna to shikenan zai iya yi koyaushe ne kuma za a bashi ladan wanda ya sallah kan lokaci lam wa aslu tarikiha muqirrat haddu wa jahilan wujubiha murtaddu wato kashe tarikiha mai barin sallah hmm. amma kuma muqirran wanda ya yi ta sallah wajibi ne mai barin sallah wanda mujirin ya yadda sallah wajibi ne wato kisan shi wanda irin kisa ne haddu kisa ne na haddi ba kisa ba ne na kufur amma da ya yi musu ba da ya yi musu da kisa ne na kafirci khilafan da ahmad shi ahmad bin hanbal da wasu malamai suna ganin mutumin da ya bar sallah da gangan saboda kasala ko da bai yi musu ba ko da bai musu ba kafiri ne shi an gani amma malikiya da jumhur da ce la idan mutum ya bar sallah sai idan ya yi inkari ce sallah ba dole bane a kaina an gani wannan ko sallah tunda yanzu ina zuwa jijjiga jini tunda yanzu ina kwallo ina exercise to ai yanzu sallah ma kamar exercise ne to wanda ya faɗi wannan magana ya kafirta kuka ji wannan ko saka mutumin da ya kashe mai barin sallah kashe mai barin sallah wanda yake mukiran wanda ya ikirari haddun kisa ne na haji wanda yi da ba ha wato wanda ya musu wajabcin ta murtaddu ya yi rita eh. wanda ya musu ya ce wanda ah, ba ke na yawon kan da ba rinda zai yana cikin mu ne rinda zai iya jan wasu mutane da yawa tunda sallah ya ce ba dole bane amma ya gara zai amma dole bane kaga zai janyo wasu mutane da yawa bai rinda daga duk wanda ya riga ya hukunci shi kisa man batala dinahu faqatulu e. iqa'uha fil ikhtiyari zulm aukar da sallah a cikin muktari ba ganima ne riba ne wa fi daruri wal ada'u a cikin laluri akwai ada'i wal izmu kuma akwai zunubi illa li uzuri sai dai da uzuri misal haidi misalin haila aw siba ko kuruciya aw naumi ko bacci aw ijma ko farfadiya wa aqalin zahaba da kuma hankali wanda ya tafi nisyan kufri nisyan sai mantuwa sannan riddati sannan ridda la sutul banda mai shi wannan mai mai bashi da uzuri wa kuddirar duhu wato an kaddara tsarki ga wanda ba kafirci ba uzurin hasala uzuri wanda ya tabbata ya kayar da abin da aka riska Ga shi an riski sallah sai uzuri ya zo kama ce da ake nufi tsanan wajen an riski sallah sai ga uzuri ya zo sai ga haila eh, ko ko farfadiya ya zama ne ga lokacin sallah ya yi sai shi daga shi daga shi ya faɗi ya faɗi ya farfadiya ya kayar da wannan abu da aka riska ko ga lokacin sallah ya yi za ta kammala sallah kenan sai ga haira ko kuma ya yi rinda eh to shi Ban da banda bacci auni siyan ko kuma mantuwa au in gafara ko kuma in ya kana. duk sanda ya tuna sai ya yi wannan sallah din wa qatalu tarihiha muqirran wato kashe tariku sala mai barin sallah wanda mukiran ya tabbatar da wajabcin sallah wannan kisa ne na haji na ya ce kisan haji kisa ne na musulunci wato in an kashe shi za a binne shi a makabartar musulmi shine ma'ana haddu eh wajahidu a murtad mai musun wajabcin ta murtaddu mai ne shi eh ko mai za a mai wanka abin sallah abin da ja kawai saboda na ina ka ce ba zuwa da sallah da za ka ce haka eh. a to ai wannan bai yi kowane sai abin lokacin sallah ya wuce amma zai yi sallah sai da sauki ai mutumin da yake matsar zai yi sallah sai dai ba kan lokaci zai yi sallah ba a wannan da ba zai wannan ba zai yi bane ya yi da sallar ba zai yi sallar ba amma ya yi da shi amma wannan zai yi sallah amma sai lokacin sallah ya wuce wannan ba a kashe shi ya eh, ce wala yi bil fa'ita wala yi bil fa'ita ba a kashe mutum dan ya bari lokacin sallah ya wuce ba a kashe shi na eh shi ya tunda zai yi sallar eh, a hukunta shi sosai don ya kiyaye kuma ai kuka mu Najeriya da Allah zai taimaka ce muna da hukuma da laifin zai karanta shi dan Najeriya yana kiyaye salloli duk da ba a tilasta mishi ba to da za a samu kuma a ce a sa doka in an kawo mutum baya sallah kaza akwai kasashen da lokacin sallah na yi za ce kowa ya kulle shagon wuce masallaci in an kawo mutum bai sallah ba karo hukunci za a mishi ba hmm? a ga wani nan daban to mu ba wani mutum bai samu da ido kan sallah ba mai samu da ido kan zakka ba mai samu da ido kan azumi daga mutum ya yayi wa kanshi ne kawai amma wajen da haka ana yi da yawa eh. amma da hukuma ba ita hukuma za ta lokaci ɗaya ne kawai ta ce lokacin karfe ɗaya ana so gaba ɗaya kowa ya kulle shago kuma mutum bai kulle shago ba za a hukunta shi sannan a kulle shago na wata ɗaya ba kasuwanci kaga ɗan adam mai son kuɗi sai ga cewa za a kulle shago na wata ɗaya kake gari akwai matsala ya san doka da gaske ne ba wanda ake yi ba eh wani da gaske wani ɗaya eh, dama shi ne eh na sa shi a dokar najeriya da za a samu nasara na ga masu sallar sun ƙaru damuwa da sallar ma ya ƙaru na'am na'am risala bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wala yarji'u ar-rajulu fi sadaqati mutum baya komawa cikin sadakan shi wato ma'ana mutum yayi sadaka ya ce zai dawo ya kwace mutum baya komawa in mutum ya riga ya sadaka sadakan bai ƙara dawowa gare shi wala tarji'u ilayhi sannan sadakar nan ba ta ƙara dawowa zuwa gare shi illa bin miras sai ta hanyar gado Kuma ne, mutum idan mutum ya riga ya sadaka to har abada wannan sadakan ba ta dawowa gare shi ba zai ce a ba shi wannan sadaka ta hanyar kyauta ba in ya ba wani sadaka sai wannan ya ba shi kyauta ba zai amsa ba an gane wannan ko ko kuma wannan ya siyar mishi ka ba shi sadakan buhun shinkafa sai ya dawo ma da buhun shinkafa sai ya siyar ma za ka siya ba za ka siya ba ko ya baka kyauta ba za ka siya ba wannan sadakan ba zai dawo gare ka ba sai ta hanyar gado ta misalin wato sai ya rasu shi wanda wanda ya baka sadakan a wanda ka baki sadakan sai ya rasu kuma dama ka ne ko kuma ɗan uwanka ne kuma sai ya zamanto kana da gado a lokacin nan shi ke nan sai ka gada shi ke nan halatta an a littafi eh, wani ce da shi ba zan kama da ya ba sharatan idan wancan rikin su gida ba yake ɗan su ko ba su ma gina gida na su ba na gaban su don zai na ne. zan baka kyauta da sharafin idan har ina da wani ko zan je duba in ina da wani zan baka in ban da wani zan ba zan baka ai kyautar bai da wani na ko da akan wani alkhairi bari in je duba kawai ka dinga duba gida da gani kan maka mai magana yin wannan karka ce mai komai sai ka je ka duba ka tsara da shi ka mai kamar نعم نعم ولا بأس أن يشرب من لبن ma ta saddaka bi babu laifi babu laifi mutum ya sha daga cikin nonan abin da ya sadaka da shi nonan abin da ya sadaka da shi ka ba mutum sadakan sanuwa sai kaga an tatso wani nono ya baka sha'awa zaka iya sha zaka iya sha shi ne abin da ya magana na wajen ka ba da sadakan sanuwa sai gashi ana tatsan nono aka tatso aka ce aka maka lawa bismillah mutum zai iya amsa ya sha nonon wala yashtari ma tasaddaqa bihi kuma mutum ba zai siyi abin da ya sadaka da shi ba saboda wannan hadisi na Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda ya ya daura wani mutum akan doki fi sabilillah ya daura wani mutum akan doki fi sabilillah kuma doki ne din garman doki irin doki nan wanda wanda an mai an mai training sosai to bayan wani lokaci sai zo wannan mutumin ya wulakanta doki baya kulawa da shi baya ba shi abinci yadda ya kamata baya kaza baya kaza sai umar ya ce to lalle mutumin nan ya wulakanta wannan duki. kuma ina ganin cewa mutumin nan idan na ba shi kuɗi kaɗan zai yarda ya miƙa min duki na bari in siya dokin a wajen shi kawai kun dawo da kayana tunda shi bai san darajar dokin ba sai ce amma kafin nan bari in tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya je ya tambayi annabi cewa ya rasulullah ni ne na ba mutum sadakar doki ko na bashi kyauta na doki to daga bayan sai daga mutumin ya wulakanta shi to ina iya siyan dokin da kuɗi kaɗan in dawo da dokin na sai annabi ya ce kada ka karɓa wa in a tsaka hu bi dirhamin ko da ya baka shi da dirhami guda ko da dirhami guda ya siyar ma kada ka amsa bi annal a'ida fihi hibatihi kalkal yaqi usuma yaudu fi kai. mutumin da yake dawowa cikin kyautansa kalkalbi kamar kare ne ya ƙi'u da yake yin amai sun mai hudu fi kai sannan ya dawo ga amansa ya dawo ya lashe ku gane ku a shi ka ba mutum kyauta ko sadaka zai dawowa gari ka ko ta hanyar siya ne da kuɗi na wal mawhub lil hiba lil iwat wato abinda aka bada kyauta saboda musanya wannan wani nau'in kyauta ne shi al mawhub lil iwat kyauta saboda musanya na yake rubi da wannan wani irin kyauta ne wanda kusan kamar kasuwanci ne amma an kira shi kyauta ne majazan bala zumumin ya kawo ziyara zuwa ga zuwa ga misali a ce gwaji. a ce dangote eh, dan uwansu ne sai malam zumumin sai kawo mai ziyara ya kawo ziyara sai kawo kaji dakwalan kaji guda goma sha biyu sai kai ma gwaji. abin ya ce ranka daɗe ga wasu kashi nan na kawo kaza kaza kaza su ne ta Allah ya saka da na gode na gode lalle kai dan uwa ne mai zumunci Allah ya saka da alheri sai dan gote ya karɓo wayannan kaji guda goma sha biyu yasa aka killace mai zuwa gida to kai kuma kana ta jira ɗan gote zai zo ya dan ba wani alkhairi kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu kaɗan daɗe ka ji shiru kuma kai kana so ka koma kuma dama kai ka kawo ne saboda dangote ya dan ma wani alkhairi ila ka bashi kajin nan da za ka kai kasuwa ila kajin za a je su ne kan farashi amma shi zai maka alkhairi ne kowane kaza ɗaya zai siye shi dubu biyar misali ko dubu goma kaji guda goma sha biyu dubu biyar biyar nauke kenan kaga dubu sittin kaga sai mutum ya koma gida masha Allah ku dan kuma shi ya ta godiya ya ta gaya ma uwa cewa kana da zumunci shi ba bai san kai ba wannan ba wannan kadin fara ba yawa da kaga cewa lalle ya kasa fahimta sai ce eh, yalla fa insha Allah ina tunanin jibi zan koma to jibi zan koma da Allah ka je ka gaida inna wacce da kaka wacce da baba wani kaza kaza kaza yayi eh, tun aka ta gaisuwa ce, wallahi kana da zumunci duk a cikin yan uwa ni ban taba ganin wanda ya kawo min kaji ba sai kai sai yalla fa insha Allah zan je koma kana ji ta mangulun ce magana za ku ce to ai maganan kajin da ya dama kan yake ya eh, ɗan tsara dan dade da su da koma sai kake nufi kaje, maganan kajin ka dade to ka dan yi wani abu yalla bai ki ga gaskiya ni na ɗauka kakawo don zumunci ne in maganan kaji ne ai na san kasuwa yalla bai ba zai yi ba sai ka dan bani in je ta kasuwan ko ba shi ne ba to shi da aka ce idan dangote ya ce to ai ni na riga na kaji kajin nan da kawo su da zumunci ne na soya na cinye kuma ai ni ba ne na ce kawo ba to a ka'ida in zai iya sai kai shi wajen zai kai shi kotu shi wanda ya kawo in ya kai shi kotu sai shi dangote ya zo ya ce to ai ni ba ce kawo mun ba ya kawo mun ka ce amma tsakani da Allah ka duba kaman ka a kawo maka kaji goma sha biyu ya taso ya bar ƙawayensa gaba ɗaya kana nufin wani kaji goma sha biyu in ya siyar da shi ba zai samu alheri ya ce da iyalansa ba ai kai ka san cewa wannan kyauta da yamma lalle kyauta ne wanda yana son wani alheri ne a wajenka saboda haka ka ba shi kajin shi ko ka ba shi kudin shi saboda karina ya hukunta kai mai kuɗi da ka fi karfin wannan shi kuma wannan abin ya fi karfin shi ba shi kuɗin shi ko ka ba shi kajin shi za ka za a yi Kuma kuma asabal kima shine ma'ana shi abinda aka ba da kyauta don musanya shi ne yana son a mai musanya a bashi wani abu a madadin wannan to in ma ya ba da kima ya dace da kima a wurin da ba bi na in ma ya saka ya saka da kima ko ya mai da kyautan fa in fatat fa alayhi qimatu to idan kajin suka kubuce ba kajin sun kubuce ya riga ya soya an cinye to dole ne zai biya kimansu? su Na'am, wa zalika idan kana yura annahu arada thawaba. Wannan idan ya kasance ana ganin cewa lalle yana son sakamako daga wanda aka yi mai kyauta ne. In an lura cewa ya bada kyautar da yana son sakamako. Na'am. Wa yukramu an yahaba li waladi li ba'd waladi malu. An karhanta ya bayar da kyauta ga sashen ƴaƴansa ya ba shi dukiyansa. Wato dukiyansa gabaki ɗaya ya ba da ga wani sashen wa makaruhi ne sahibu amma ya dan bada wani abu daga cikin kyautan ba duka wannan ya halatta ku gane wannan ko wai kaman kana da yara da yawa makaruhi ne ka kwashi dukiyar duka dukiyar ka duka ka ba yaran guda daya amma ka dan bashi wani abu to wannan wai ya halatta an gane wannan ko to amma ga hadisin nan na Numan bin Bashir da mahaifinsa ya zo ya bada kyauta ya ba da kyauta da ainihin ga shi noman sai ainihin zo annabi don annabi ya shaida ainihin zo wajen annabi don annabi ya shaida sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shin kana tunanin su zamanto masu biyayya a gare ka tare ya zamanto duk suna ma biyayya iri daya sai ce la su shi dokar kai wannan kyautan sannan kuma kayi kyautar nan ga dukkan Ya ce la ce fala'izan kada kai wannan kyauta din yanzu yi ka ba wannan kyauta sauran kuma ka hana su sai daga ce abin da inni la la ashhadu ala ala jaure ni ba na shaida akan zalunci yace ittaqillaha wa adilu bayna da ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin 'ya'yanku. shi kenan sai ainihin shi mahaifin sai janye daga wannan kyauta din kaga zai yi wannan hadisi ya nuna irin wannan kyauta haramun ne bai halatta ba ko wannan kyauta zalunci ne misali an gano wannan ko to amma wasu malikiya sai suka suka suka rabe kan kan wani hadisi lokacin da annabi ya ce masa inni la ashhadu ala ala jawri amma kuma sai ya ce shin kana so su zamanto daidai a gare ka wajen biyayya ya ce a yace tukar ka yi wannan kyauta to shi ne sai annabi ya ce masa kuma akwai abin da annabi ya ce masa cewa ni ishad alaha za ka yi ishad alaha za ka yi ka shaidar da wani na akan haka an fahimci wani ko ka shaidar da wani na sai to tunda dai an ce ka shaidar da wani na to yayi shi dai annabi ba zai yi ba amma a kira wani in an kira wani aka shaidar da shi wannan shi ne malikiya suka labe a kan shi to yaya wannan hujja eh ishhad ala hadha ghairi kaman kaman sallah ne mutumin da aka aka kashe shi mutumin da ya kashe kanshi annabi ya ki mai sallah amma wasu mai sallah yi ko ba ka bane hmm. to shi ma wannan sai annabi ce ni ba zan yi shaida ba kan zalunci amma ka shaidar da wani na eh, to da wannan kenan to kenan wani mutum zai iya shaida kan zalunci kaga wannan maganar zalunci din shi ne abin da ya nuna cewa wannan hujja da riba an gane haramun ne ka yi shaida akan zalunci kuma annabi ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku kaga wannan hujja ne mai ƙarfi na'am wala ba sa an yata sadaka alal fuqara bi malihi kullihi lillah babu laifi mutum yayi sadaka ga talakawa da dukiyar shi mai kulli lillah duka da dukiyar shi baki dai saboda Allah babu laifi zai yi ina da dukiya miliyan ɗaya ban da wani kudi ke shi sai in ba talakawa duk kuɗin gaba ɗaya sun sun ce na ba'ata amma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da sa'ad bin abi waqas lokacin da Allah ya taɓa tuban shi sai ya ce zai yi sadaka da dukiyarsa sai annabi ya nuna cewa kada ya yi sadaka da dukiyarsa duka ya yi sadaka da sulusun dukiyarsa an gane wannan ko kaga a nan annabi ya masa inkari ya yi sadaka da dukiyansa duka an gane wannan ko saka idan mutum ya malamai sun ce duk mutumin da ya yi alwashi zai yi sadaka da dukkan dukiyansa to ya yi sadaka da sulusi kada ya yi sadaka da duka to idan ka yi sadaka da duka za ka durkushe ka koma kuma kana roƙon mutane hmm? in kan ba ma, gado kuran za ka yi wannan ne a cikin to zai kyautar da ita gaba ɗin ba kowa zai mutu ne wai yana ciwon ajali da ko yana ya kusa ka siya ba kowa zai iya ba da dukiyar su cewa iya rasu ya yi wasiya in na rasu a yamban da dukiya na gina masallaci duk da a gina makaranta ko a gina kaza ko ko abu zai yi nan masu gadon an masu gado shi ma kai ji ba cikin wani halin yana na yi dangane da irin da ke da yake ba shi shari'a ta da kyauta kuma wani ta da mutum yana da lalata mutum ko lalata kyauta zamanin annabi shi ma wani bakawai ya kama annabi ya kama annabi annabi sallam ya saka mai annabi da ya ga cewa wannan bakawai ya kawo rakumi ya san wannan kyautan ba ya bayar bane fi sabilillah ita uwa sai annabi ya saka mishi to da ya saka mai ta ce radita ka yarda sai ce la ya ce ban yarda ba annabi ya kara mai ya ce yar radita ka yarda ce la sai da annabi ya kara mai su uku da bayan ya ce radita ta ce la ya ce la yarda kasuwanci ne da kasuwanci ne da wayo an fi samun kuɗi ne haka kaɗan kawo mutum kaɗan yi shiru hmm. kada ka yi kyauta kana neman ƙari hmm, shi wannan irin irin kyautar mata ne da suke kuma irin wato mutum ya yi kyauta yana buƙatar ya ƙara amma wannan ya kawo shi ne ka dube shi sigar yadda ya zo da shi kai mai kuɗi da shi talaka ne sai kawo maka abu ba kyauta ba ne ya kawo ne kawai ya yi shigo amma sayarwa yake so amma irin wannan harkar aboki da aboki ko kuma kawa da kawa a kawo kyauta saboda ana so nan gaba nan gaba yanzu na kawo kyautar tafiya zan ba za a saka min yanzu ba sai nan gaba idan ni ma ina da bukatar sai a bani abu wanda ya shi ramuwa na rufa na kwayar su kwayar su na na sai kalmar nuna cewa sabuwar ko shakoki da ya kamata a cikin su suna araba ku da ta, yara ta eh. matar da ta ba da ta kalmar ba ta kan ta riga da ya ta, maza ta wannan hakukin ta, cewa ta suna suna ta, ko yi da yawa ba dai ban ba da kuma ce dan ce wannan sun aure da abin da ke faruwa abin da ke nadi kawai kowanne daga cikin ku an muku aure sannan me aure ba kai sannan kuma ya ba ne a yau kowanne ya muku aure to su sauran ba su kira ba balle musu aure to shi ne su ke magana cewa to su ma a cire musu haƙƙinsu wanda nan gaban su ke za su aure da su? ai to dama ba a yi kyauta ga wani a bar wasu wayannan ba su zo ba kai kyauta su eh to ah, amma ne amma daga shi zo kuma ne kowanne daga cikin dama in zai yi in lokaci ya yi dama kowanne zai musu da yana rayu a dukkan zai musu a wurin kuma na wajen gari al'amarin gaskiya mafi alkhairi in dai mutum mutum ya tarihi duk wa'annan ya haji in Allah ya taimake shi yana da yara ya tarihi duk abin da zai da kowanne daga cikin zai aji

kamar a ce ba a yi ba ka sai muku ku gidaje yanzu sun ba da gidaje su yana da mamman gida gida wanda da mamman da ma da to auren da gidaje ba ya ba ba ku gidaje ya ba gidaje ya ba da dukan su sai a sai mana a wai suna kanana ne a su ba su ba ji su ba ba ba ba ba su yi auren ba ba ba su ba ba ba ba ba ba Akwai wani magana tun da zai a yanzu ga an haife su wani kuma babu shugaban ina ɗauka cewa dama suna nan ne a nan inda suna nan da su ya da su ma da ba sa nan wannan daban ya fi wanda suke nan ne za a iya kira samun bana amma ba da dole ba na? yadda za a yi ya ce a tafi malamai ta ba Ta fitina sayawan sadakin yanzu za a biya irin sadakin wancan ne kuku saboda na yanzu yana da kuɗi da yawa shi kuma wani za ta yi wa duk da yanzu na'am yanzu ne zaka ba ne magana su wasu a fita musu da nasu malla mansur ba magana wai a fita musu da nasu tunda lokacin su ba ba a yi su ba na'am na'am fasulun fil ikhtilafu fil makayil bai. fasari game da sabani dangane da kayan daki wa in mata'ul bayt fihi ikhtilafa wa lam takun bayyinatu wa tuktafa idan ya zama to kayan daki hmm. ikhtilafa fihi an yi sabani akan shi kayan daki an yi sabani kan shi kun bayyana su kuma ya zama to babu wani hujja babu shaidu balle abi hmm. ya zama babu wani shaida balle abi dangane da kayan daki din wal qawlu qawlu zawji ma al yamin fi ma bihi yaliqu kafikiri wato ana jayayya ne wato miji ya zo ya ce wuka nashi ne akwai wani wuka zai miji ya ce wannan wukan na wani? ita kuma ta ce wallahi wukan nan naka ne kaga kayan ɗaki ne to kuma ya zama to kowanne daga cikin su an ce kawo shaida idan namiji ya ce wannan nawa ne sai wasu ce naka ne sun zama to masu kawo ƙara to kowanne ya kawo shaida sai ya zama to kowanne daga cikin su ba shi da shaida da zai iya kawo ba ba shaida ba ne ka ce yanzu ga shi nan ai ga shi da zuwa bayani ai kowanne ya ce kawo shaida ba shi da shi fal qawlu qawlu zawji magana magana miji ne tare da rantsuwa a gane magana magana miji ne tare a sai yaran saboda mai wato fi ma ya leko biki ga abin da ya dace da maza abin da ya dace da namiji ka suke da kamar wuka ai wuka tun da ya dace da namiji zan kamar takobi takobi inda ya wuka ne da yankan kuɗewa zai dace da kowa kila ma ya fi dacewa da mace wani lokaci amma takobi takobi ga al'ada takobi kayan maza ne in suna jayayya a cikin kin san dai takobi kayan maza ne haka kasancewa takobi kayan maza ne ya zama shaida ɗaya da shi namiji ta ce to kuma ya rantsi sai rantsuwa ya zama shaida da biyu an gani ko kenan al'ada ya goyi bayan al'ada ya zama shaida da ɗaya shahidin gurfi sannan wasu zai samu rantsuwa kuma ya haɗa na? kamar gado gado ya dace da wa warkuwa mata ne gado ya dace da maza da mata a hausa da mata mata da al'ada al'ada na ƙasar hausa mata ke zuwa da gado amma in lokaci mai tsawo lokaci ya daɗe shi ma namiji zai iya mallakar gado amma in dai sabon aure ne ba da da yin aure ba sai sai sai an san al'ada na goyi bayan mace ne sai ita matan wato wato ga al'ada ya goyi bayan ta nan sai ya zama shaida da shi sai ta amsa eh? a ɗai wani lokaci ko ban da wannan wani lokaci ɗaki na kan shi akwai gado akwai turaka sai ga ga shi da gado in ga wannan gado guda ɗaya yana tuka kuwa kai shi aure ne da talakawa yan uwana ne sai ya zama to ɗaki ɗaya ne kuma da gado ɗaya an gane wannan to wannan shi ne abin da ake magana magana magana miji ne tare da rantsuwa ga abin da ya dace da mijin kamar wuka wa ma ku bin nisa'i kal hulli fa huwa lizawjati idza mata ati abin da kuma ya dace da mata kamar kayan kwalliya zinari da azurfa irin marjani irin su lu'ulu'u to duk wanda kaga ya dace da mata faruwa ne li zawjatin wannan na mace ne iza mata asali in taranti in taranti kamar yadda namiji ya rantsi na'am wa in mata'ul bayt fihi ikhtilafa idan idan kayan daki ya zama an yi sabani kan shi walam takun bayyinatu ya zama to shaida bai tsayu ba ballantana a bibiyi wannan shaida din na'am wal qawlu sauti to magana magana miji ne ma'ayyami tare da rantsuwa shi ma ya ni kube da abin da ya dace da miji kamar wuka wato kamar ce takobi wa ma ya ni kubin nisa kal hulli abin da kuma ya dace da mata kamar kayan kwalliya irin su zinari da azurfa to wannan na mace ne za ma ta Thank you. Hmm.

ruwan kan wani kai ba ka iya da haƙƙi na wani sai alƙali in dai sun yarda da abin da ka faɗa sai kuma tsoron Allah za yi aiki da wani in ba ne kama shi ne amfanin cikin al'amari da shi shi ta malam bata ta wuce abun ba shi malam kawai zai yi sasanta ko da rabon gado ne malam ya raba ne to ya kawai sai ta zama. san ka raba gado bayan an gama sai a kai kotu alkali ya sa hannu a buga stamp amma ka ba haka wani zai iya da wannan rabon da eh? Akwai da ba a yi kuma za al'adar majalar bangaro? Ah. kar ku san ana bangaro ba ko da ke ko da ke ba maki da ake wannan magana zai yi magana kai eh, yi shi da eh, bai san matsalan ba da za ku wani gado da muka raba Wala da muka raba ta wuce wata ɗaya ko ko fiye a ɗan wata ko su Wala wallahi an raba kowace ce zaɓuwar da ya miki kowace ce ta zaɓi kaza ta zaɓi kaza ta zaɓi kaza wata ta zaɓi shaguna na waje wata ma ta zaɓi na gefe kaza to wallahi daga baya ta ce ai wacce ta ce ki wallahi ta ce ba ta yi zama to Allah ya sa wanda ya raba gadon alƙali ne shi wanda aka aka wanda ya zauna aka aka raba gadon garin shi alƙali ne yana da kofi da sauran ita dama da aka ma shi to ba matsala eh to zan je in je in rubuta komai a buga shi in an buga zan kawo ku tafi dukkan za ga wani lokaci sai an raba gado zai ga lafiya lafiya kowa ya riga to bayan an tafi ne yan uwa sun dawo sai yan uwa ya ce kika kai kika yi da wannan amma wallahi wawu ya ce ya ce da zaka cuce cikin nan kina da birni da sunan sai ga al'amari ya canza kawai sai ga an buga al'amarin a kofi ya sama maki wannan shi ne idan abin da aka san za a iya musharaka kamar cibi wani zubin iyaye suna zuwa da cibi wani zubin kuma miji na sayan cibi hmm. to shi wannan eh, wa za a kauli kaulin zauci za a fara ke da kowa yana iya zuwa da shi hmm, amma amma ga kuma wanda ya fi zuwa da shi dai iyaye mata suka fi zuwa da shi cibi dai shi namiji na zuwa ne Galiba salin alin daga shi sai shi kawai yake zuwa galiba a wajen aure Aka samu wani namiji zo da kibiya ba ba su da yawa na waje an kore shi ka ke dawowa abin nan daga ɗakin wajen shi na da wani bai da komai a ɗakin waje amma na shi ne shi ke zuwa da shi ba ba ke Wa alaƙa zama mawai hamdi,